وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك صلى الله عليه وسلم بدايته إلى نهايته تسلية له وبشارة وفي آخر السورة يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وهذه بشارة سائرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعم ما من عسر إلا ويعقبه يسر فهذه سنة الله الكونية عباد الله إن قلوب العباد لا يخالطها أدنى شك في أن الله عز وجل ناصر هذه الأمة لا يخالطها أدنى شك في نصرة الله عز وجل لهذه الأمة وأن هذا الدين دين سائد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو يقين منبعه الكتاب والسنة والتاريخ والواقع وسنن الله الكونية فإن هذا الدين أجل وأعظم من أن يتأثر أو يضره موت عالم من علمائه أو فرد من أفراده بل ألوف من أفراده ذلك لأن نصرته بيد الله عز وجل فقد تكفل بذلك فقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال في آية براءة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره فإذا هذا الدين أنزله الله عز وجل على رسوله ليسود ليظهره على الدين كله فهذه الأمة كالشمس إن غربت في جهة طلعت في جهة أخرى إن غربت في جهة طلعت في جهة أخرى فلا تزال طالعة مدى الدهر فلا تزال طالعة ما دامت ما دامت السماوات والأرض فلا تزال طالعة ما دام الملوان ما إن خفت صوت إلا ارتفع صوت آخر وربما ارتفعت وربما ارتفعت وربما تحيا بموت عالم من علمائها والأمر كما قال القائل إذا مات فينا سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعولوا وقد بشرنا الله عز وجل في محكم تنزيله في غير ما آية وجاءت البشارات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها ما قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد الذين آمنوا وهم ورثة الرسل من القادة العادلين والعلماء العاملين الربانيين ومن المجاهدين الصابرين فقد وعد الله بنصرتهم وقال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون الآية والآيات في هذا الباب كثيرة وفيرة ومن الأحاديث ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها ولقد أسيء فهم هذا الحديث بحيث حصر بعضهم المجددين على شخصية واحدة وعلى رأس كل وعلى رأس كل مئة سنة والأمر ليس كذلك فشرح الحديث ومعناه كما قال المحدثون قوله من يجدد لها أمر دينها من يدخل فيها المفرد والجمع ولذلك فإن الله عز وجل قد يبعث من الأمة من يجدد لها أمر دينها من حيث عقيدتها فنجد من يجدد للأمة أمر عقيدتها وأمر, وأمر فقهها وأمر, وأمر حديثها وفهم كتاب الله عز وجل وقد يوجد من القادة المصلحين من يجدد للأمة أمر دينها فقد وجد ذلك على مدار العصور أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ الأمة من الضلالة وردها إلى ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء نقية وهكذا سائر الخلفاء الراشدون فلما جاء عصر بني أمية ظهر شيء من الغش والظلم والغفلة فبعث الله من ال... من هذه الأمة عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله فجدد لهذه الأمة أمر دينها وبعث الله من العلماء العاملين من جمع وصنف وعلم فأعاد للأمة روح روحها فأعاد لهذه الأمة روحها وهكذا توالت توالت توالى وجود العلماء والقادة إلى زمن الناس هذا فهذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشارة صادقة ومن المبشرات ما رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح كالشمس من حديث أبي حنبة الخولاني رضي الله عنه وهو ممن صلى القبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستحمله في طاعته لا يزال الله يغرس في هذه الدين غرسا يستعمله في طاعته صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله فكم من نبت نبت في هذه الأمة وسقاه الله من غيث الحكمة ومن غير الحنكة من الناحية السياسية تطبق عدده الآفاق وانتشر علمه في الآفاق وارتوى الناس من علمه وكذلك نهل الناس من عدله من كان من القادة والأمثلة في ذلك كثيرة وفيرة وهكذا من المبشرات ما ثبت في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنهم أجمعين وحاصل لفظ الحديث من رواية البخاري عن معاوية لا تزال لا تزال في هذه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهذه الطائفة تكون من أول الأمة وتكون أيضا في وسط الأمة وتكون في آخر الأمة فكما كان للطائفة في أول هذه الأمة خير هكذا في وسطها وفي نهايتها نعم الأمة بأكملها وبأسرها القرن الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق هم أفضل القرون وهكذا الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه إلا أن الناس الخير فيهم يختلف حسب أفرادهم فرب رجل من, من أتباع التابعين خير من رجل من التابعين غير أن التابعين يفوقون من دونهم بمعاصرة خير خلق الله بعد رسوله وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك ثبت في سنن ابن ماجه وسنن الدارمي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمطر لا يدرى أوله خير أم آخره بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانة الإخوة إني وخيرا تعالى الإخوانا وفيا لكيا يدوكوكم الله دلائع حكم من ننسى دبر من أبن ديحانا wargwadon iko wannan shi ne zai zama sanadiyar da Allah subhanahu wata'ala zai kyautata mana ayyukan mu yadda mana su kuma ya yafe mana ya gafarta mana zunuban mu baya haka a ubangiji madaukakin sarki a cikin littafin sa yana faɗa a cikin suratul sharh wata bishara ke zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma zuwa ga al'ummarsa bisharar da za ta zauna har an nake kasa yake cewa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankaba dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab محل شاهد أن بشارة فإن الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر yusra hakika duk wani kunci hakika duk wani tsanani duk wani matsi to kafin matsin ya zoke Allah ya sami da sauki da yayewar matsin tare da shi don haka ba wace matsin ya zo ake halittar saukin ba dama saukin yana nan kawai jira ake kai da aka matsantawa ka cika sharaɗan zuwa saukin sai saukin saboda shi sauƙi dama akwai shi a tanade ki kawai jiran izinin ubangiji ke. shi yasa da zaran mutum ya shiga cikin tsanani da matsi wurin ubangiji yake komawa wanda da hikimar ne da kaddararsa ya sanya wato wannan tsananin ya faru sannan Allah ya sake biyo magana da ta'akidi inna ma'al usri yusra tare da cewa wanda ake wa maganar asalatan wato matsayinsa a balagance za a iya cewa kalin zihini zuciyarsa babu komai na inkari babu komai na kin yarda sai yarda da ubangiji kawai ya ce al'usur ma al'usur za a yarda to amma ga shi sai kawo adawatu tauki da yawa inna ma al'usri fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra ga maimaita jumla wata tana ɗaya da cikin abubuwa na gina abu a zuci da shi a cikin sannan kuma ga amfani da nunin tauki sannan kuma ga taqdimu ma wata ake wanda wannan alamomi ne na a gaya masa magana don ko tarin da sai kayan yarda to hikima ta balaga da ta sa aka fitar da khalin zihin daga asalin matsayinsa wato akwai hikimomi da yawa na ɗaya saboda muhimmancin abin da hutura abin da za a faɗa masa da ƙa'ida na biyu kuma saboda waɗanda za su zo a baya da irin yanayin halin da za a iya shiga na kunci wanda za ka kamar ƙofofin a rufe suke ka kamar babu mafita to sai Allah ya gaya maka tun kafin ma ka fita din akwai mafita wala rubbana zilatin yadhiqu laha al-fata zar'an wa inda Allah fiha al-makhraju ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج ديوا وكما سيفا سيتا فاتو سيبتم فرجلتا يكونتي يشجتكم أنني لك من ضار أن يفتا أما أوجه الله أقول مكة سيسند جربا وتكي إن تكي duk wata kofa da kasan za ta kwankwasa ta buɗe ka je ka buga ka ji ta ba an ma toshe ta gaba ɗaya da, sai ka Allah kuma ya sauko da da buɗe wa kuntu a dun nuhala ta da da farko ban zata irin wannan matsala ana iya fita da cikin ta da ilmaka bira fi a ولا تبيتن إلا خالي الباني ما بين غمضة عين وانتباحتها يغير الله من حال إلى حال كذلك أجر أبنجدي كبت أتكر رقمة تتطبط النظام عند أبنجدي يسكر متى كرت تذكرك كان كان تكيتي أكن سؤال رأس أمور وري والمطلبة فكان إفتى والإدو kamar yadda ba shi kisa kan idda da bismillah fa Allah yana iya canza daga yanayi kaza a koma yanayi kaza abin da ke ishara zuwa gare shi a nan wanda ya kalli irin tsananin da muke ciki ta kowane bangare zai tausaya mana don wasu ma har suna tunanin cewa to fa musulmi ta ta kare? musamman wanda yake zaune a wannan yankin na na arewacin najeriya kuma wani lokacin kalmomi na masu da'awa sun yawaita wajen sanya tsoro da firgici a cikin zuciyar wani lokacin kamar babu mafita a cikin al'amuran da muke ciki a siyasance ta fuskar tattalin arziki hatta ma ta fuskar zamantakewa kowa ya sani a najeriya a wannan yankin namu inda muke rayuwa an yi lokacin da babu mutum mai kima da daraja irin musulmi don arewacin najeriya an yi lokacin da hatta arna sun gwamnati su amince da musulmi akan amanar su akan su amince da ɗan uwansu arna saboda akwai ruhi na addinin musulunci akwai ruhi na amana akwai ruhi na yan uwantaka da zamantakewa wanda har zuwa yanzu Allah ya kan masu bakin wasu daga cikinsu su su faɗi irin alherin da muke da shi duba da irin tarihi wani asali ba wai duba da halin da muke ciki a yanzu ba to wannan alkhairin da muke ciki ba a da ba ba a daɗe ba shehu usman dan fodiyo allah ya sansa da rahama izu ta samu al'umma a cikin wani irin baƙin yanayin da aƙalla ya fi wannan halin da muke domin bahaushe gaba da baya amma kuma kafiri ne ba kuma wani ya karɓa addinin kiristanci ba a la'alla ma yana bautar dodo ne wani ma yana zaune haka kara zuba baya ba baya bauta wa kowa an yi lokacin da zalunci na sarauta ya sa aka saka dokar ba a yadda wani ya ƙara musulunta ba kawai wanda yake musulmi ya ci gaba da musulunci wanda kuma yake ba musulmi ba wanda yake musulmi ya ci gaba da musulunci wanda ba musulmi ba ne kadai zai musulunta musulmi na ƙwarai a wannan lokacin ya shiga cikin kunci da wani irin yanayi da idan ka tashi ka ce za ka canza al'adar sai a kashe ta kai a tsarin rayuwarka ga zalunci bakin zalunci na wasu daga cikin mahukunta amma a lokacin allah ya tayar da wannan bawan allah usman tamfodiyo ya yi yaki da wannan bakin zalunci karshe ma a sanadiyar haka ya kafa daular da zai da ta shekara ɗari a irin tsarin da in ka ɗauke daular musulunci ta asali wacce za ta zai ta a tarihi a dai wannan ƙarshen zamanin har yanzu ba a kafa wata daula a nan yankin irin wannan daular mai tsare-tsare kuma an yi lokacin da da littafin Allah ake yin hukunci da shi ake ɗaura sarki da shi ake sauta sarki da shi ake naɗa liman da shi ake zaɓar shugaba to an tafa a cikin irin wannan yanayin sannan kuma jahiliya ta sake dawowa ko wani bangaren ta sake dawowa yanzu muka shiga cikin yanayi na tsoro yanayi na firgiti yanayi na tafarbarewa tattalin arziki yanayi na tsangwama yanayi na zalunci yanayi na ko kula da abin da ya shafi amanar al'umma an waye gari wanda kake tunanin zai iya baka kariya yanzu tsoronsa kake yi duk wanda ya jarraba tafiya a najeriya da daddare larura da uzuri ta sa shi zai tafiya da daddare ta kai kilomita hamsin ko ɗari to ba zai rasa haɗuwa da jami'an tsaro akan hanya ba wadda al'asul shi ne tsayuwarsu domin su baka kariya gaburan wani abu don kai ya same ka in wani abu kuma kaddara ta sa ya same ka su taimaka wajen ganin cewa cutarwa ba ta kai inda ta kai ba to amma za ka zo akwai lokacin da za ka taho da gudu wasu abin tausayi ma da na tsara kan hanyar sai ka so ta kaɗe su za ka gane sun saka yan fitila a tibalbal da sauransu wai kokari suke su tsaye da kai a daidai wannan lokacin da in ma wani mugun abu ka ɗauko ba su iya tare ka ba ba za su iya hana ka ba wasu suna ta abin da za ka ba su ne suna gaishe ka su ne masa bara a lokacin da in je ka taɓa gamuwa da tsanayi kuma a hanya irin da yadda waɗannan din suke su ma haka suke wasu ma kila da kayan tsaron a jikinsu kuma akwai jami'an tsaron da a inda suke in hadarin ya kai ga in ka motsa za su iya cutar da kai saboda su kuma ka'idar da aka ba su kenan saboda za su iya zutar kai jirimi yanzu an zo lokacin da tafiya tana nema ta gagarin mutum ba za ka iya tantance wane ne hakikanin jami'in tsaro da aka saka domin tsara lafiyar ka da rayuwarka ba wane ne kuma ido ke neman lafiyar da rayuwar wannan a janibin guda kenan a wani janibin kuma kun ga dai abin da aka waye gari da shi kuma wannan ba shi ne na farko ba a wancan sati da ya shuɗe na labarin da muka ji kowa ya ji kafofin sadarwa da sun watsa na kashe wani bawan Allah da aka yi ɗaya daga cikin malamai masu da'awa wanda ba ji ba ganin wani arni ya kashe shi amma ba a sifanta shi da sunan addininsa saboda ba musulmi ba ne inda musulmi ne to galibin mutane za su dinga fadar addinin sa ne su nuna kawai musulunci ne sa ke yin kisa amma tun da ba musulmi ba ne ba sai dai a sifan tashi da sunansa da kuma aikinsa wanda asali za su yi tsaro ne ya kamata ya shi tsaro ya taimake shi shi ya taimake shi amma ƙarshe ya amanar amanarsa ya kashe shi kuma an kai irin waɗannan abubuwan sun faffaru da yawa sai ka ji labari a can sai ka ji labari a can da ƙarshe kuma da zarar ruma abin ta taso sai kuma ka ji shuka rasa ina abin ya shiga da yawa muna gani muna rayuwa a cikin wasanguwanninmu da yara 'yan daba masu tada hankalin mutane a cikin garin nan akwai abokinmu malamin mai da'awa wanda yara suka haura cikin gidansa suka saka mawuka suka kashe shi an kuma kama su kuma an tabbatar da abin amma yanzu ka san ina tafiya ta tafi ba laifinsa kawai saboda ya tafa kwamiti a unguwa ya jagoranci kwamitin a kan lalle waɗannan yaran a sanya matakai waɗanda za su hana su haura gidajen mutane domin yi musu sata yanzu kana cin yara za su buɗe shan wiwi a kusa da gidanka ko a wani kango ko a wani abu ka je kai reportin din su zuwa ga jami'an tsaro la Allah a kama su bayan wani lokaci a sako su kuma su zame masa barazana wannan yana faruwa a arewacin Najeriya musamman mu da muke rayuwa a Kano mun sani za ka taho kan hanya ka ga yara suna faɗan daba sun zaro kake da manya-manyan makaman da wani ma za a kashe ka baka san sunan makaman ba yan ƙananan yara marasa hankali da tunani karsa ina jami'an tsaro wani lokacin har sai sun yi illa ga mutane tukuna sannan ni na gani da ido na lokacin da ana yaran sun fito magama da rana tsaka ga masu motoci sai fakin aka suna da masu motoci na gaba kan ku kuskura ku tsara su can kuma ga jami'an tsaro suna shigowa a hankali wasu suna kokarin ya za su yi turarrashi yara wanda da wani abu ne kuma da ya shafi addini to da abin zai baka mamaki kaga wani lokaci yadda ake tsanantawa masu addini a san abin da bai kai ya kawo ba to wannan ko shakka babu muna rayuwa a cikin wani yanayi na gurba da tsanani ba abin da yake wa talaka daɗi kai har mai kuɗin ma ba abin da yake masa daɗi ka je ka tambayi masu kuɗin ka da suke rayuwa duk duniya ana fama da tashin goron zabi na farashi ba a iya najeriya ta ba har a saudiya ma ka je saudiya ka san yadda al'amura suka taɓarɓare kai hatta a su amerika da sauransu ana fama da tsadar farashi da abubuwa amma mu abin da sa na mu zama special na daban saboda hanyoyin da talaka zai iya samu sauki su kuma da a tushe su a daidai lokacin da ku duba ku ga a wannan yanayin aka buɗe ƙofofi masu tarin yawa na tallafi akan abin da ya shafi masu tsananin sana'o'i da tallafi akan ayyukan gona da tallafi akan kaza da kaza ga tallafin za ga an yi advertising ya fita amma za ka ga an ce ba kowa ne zai samu sai wanda yake da hanya sai daga ƙarshe sai ta ƙare sai kaga wanda zai samu mun wata kila wanda ba shi da buƙatar irin wannan sallar shi ma kuma sai kaga kila kashe mu raba ake yi da waɗansu mutane ba kai raba ne akwai ma'aikacin da in mutum yana neman promotion ƙarara za a gaya musu sai ya ba da wani abu kuma abin da zai bayar kan ba shi da yadda zai yanzu ofa ta aikin gwamnati ana iya sayar da ita a ƙasar nan naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar wani ma ya taho da kuɗin yana neman inda za a iya siyan masa da ofa ɗin amma kuma babu to aikin da za a ɗauke ka a dinga baka naira dubu arba'in ko hamsin kuma ka ce ofan naira dubu ɗari biyar to sai yaushe za ka mayar da kuɗin kuma har ka zo ka fara amfana da idan mutane ma ya ce an shiga cikin wani irin rinsi da tsanani babu abin da yake sai ta al'umma ya dora ta kan kyakkyawan sirba da ta tafarki irin ilimi ilimi na addini da kuma karatun zamani to yau an wayi gari karatun zamanin ma a matakin jami'a mu a Najeriya aka shiga kusan san da za ka fita halin da ake ciki na yajin aiki akwai ɗaliban da kirsiyar ke su gama karatun an buga yakin aiki har sun mutu wani abu kaddara wani ya yi haɗari ya mutu wani rashin lafiya wasu ta zo haihuwa ta mutu alhali suna shekara ƙarshe da allah ba ko sanarta ƙarshe ba su kammala karatun ba duk abin da aka shirin ya tafi a banza sai dai allah ya ba su ladan niyya waɗansu sun samu na ƙasa waɗansu ma gaba ɗaya zuciyarsa ta bushe sun canja wani ya ɗan samu ɗan abin yi gaba ɗaya ma ko an kowa ba zai iya komawa karatun ba ba a magana wai karatun da aka koya wa yaran yanzu an koma za su iya dawo da shi ko ba su dawo ba malaman jami'o'i sun zama abin tausayi in ka kalle su daga wanda in ka ganshi ya koma wata sana'a da sai ka yi masa kuka wannan jin yana faruwa ya fi a ce labarin da jita ya zama mutawatir sai wanda ya mai kamewa wanda zai tsare mutuncinsa ba sai ya ji ya yi maula ya yi roƙo ba sai wanda yake raki ala tilas sai wanda zai je ma yana maular yana neman a taimaka masa kuma duka saboda tsananin yanayi ne wanda in ka tafi wasu kasashen da basu kai mu gada ba za ka da wahala in akwai kasar da za ka samu ta taɓa shiga cikin wannan bakin yanayi irin namu to kaga muna cikin tsanani ce muna cikin tsanani sannan ga al'amarin siyasa yanzu ya fi kawo kuma a bisa tsarin da kasar take tafiya a kai siyasar nan maimaiti ake wanda ya kujera kaza yanzu shi zai mai kujera kaza wanda ya taba yin kujera kaza ya gwada ya ji daɗi ya faɗi to kuma yanzu in ya samu ta dama shi zai dawo ya koma kujera kaza yan jam'iyya kaza su suke juyewa su koma jam'iyya kaza tun daga nan nan zuwa yanzu idan ka lissafa wanda suke tsarewa kan madafan iko sai ka ga mafi yawancin su a mafi yawancin wurare maimaitawa a yi abin da jiya ta yi ya kamata fa shi ne za a yi tunanin ba Allah ya yi ko da wani shi ne zai faru gobe kamar da ibn durar ya faɗa man kasa malam ya rasu bi ma yara arafu ma yadnu ilaihi mana haka al'amuran za su yi kamar da girma siyasa ta koma ba ta da ba irin wacce muka rikici wata muka ji labarin wata a tarihi a lokacin da mutum zai iya siyar da wani abu nasa domin taimaka wa jam'iyya saboda kyakkyawar manufa ta jam'iyya to yanzu kowa neman jam'iyyar da za ta bashi wani abu yake sau da ka gwargwadon abin da kake da shi gwargwadon yadda za ka mutu mutane mutane sun koma a musulmi ba ba mu saboda talauci da azaba cin amana yi yawa wanda da yawa da cikin amana kuma talauci ne ke janyo shi to da za a ta lissafa maka irin waɗannan abubuwan sun tattaru sun tattaru za su ba ka ma'anar albarkar muna cikin wani irin tsananin to wannan tsananin ne waɗansu suke ganin kamar ba zai yaye ba to shi ne ubangiji ya ce lallai kowane tsanani da ka sani kowane irin ne shi sa aka sa inna ma al'usir al'usir kowane irin ne duk yawansa ko ya fi wannan da muka lissafa da wanda muka bari akwai sauki zai kuma wallahi a yanzu ma da za ka tsaya kan su za ka ga bisharar da Allah ya ce mana tana da yawa to amma ka gaba kaɗan za mu ji irin wannan bisharar Wata ta zo a nafsi tana da yawa don haka zuciyar muminai babu shakka a cikinta komai ƙanƙantar shakka babu ita akan cewa lallai Allah yana sane da halin da muke ciki kuma a shirye yake da fitar da mu la'alla lokaci ne bai ba ko mu ne ba mu gama taka matakin da ya kamata mu taka domin a fitar da mu kuma wannan bishara ta fitar da mutum, din asalin ta tana cikin littafin Allah ga ayoyin na birjit hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya fi tarihi kamar yadda muka dan koma baya san a lokacin san kodiyo zai gani wanda ya kalli halin da muke ciki ma a yanzu a rayuwar da mu kamar da zamu bada misali zai gani zai ga akwai alamomi da suke nuna cewa Allah ya kusa fitar da wannan al'ummar daga cikin rutsin da take ciki da matsi sannan kuma duk wanda ya san waye Allah ya sayar da sunnar Allah take to ya san kawai ƙa'ida za ka fika ka cancanci a fidda kai daga zanen da ne muwaimai littafin Allah da muka ce akwai a cikin littafin Allah kun ga baya da ubangiji ya nuna wannan addinin nasa da al'umma kuma tasa kuma riƙe al'ummar da ɗaukaka ta da taimakonsa ne wajen shi a hannun kowa ba shi ya ɗauki nauyin yi da kansa kuma kai ka san waye Allah yake cewa yuriduna liyusfi'u ba. so suke kashe hasken Allah su buce shi bi afwahihim saboda an ambaci afwahihim ne kharaja makharaja ghalib saboda yawanci a lokacin yakin ta tabbaka da shi ake fara amma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya cika haskensa na ya tabbatar da wannan al'ummar ta samu ɗaukaka duk wanda yake bin wannan addinin kuma ya zama shine aziz wanda kuma baya bin addinin shine zalil ko da kafirai sun yi ya ce huwa allazi arsala rasulahu bin huda wa dinil haqq ba ku ne muke bin dinil haqq ba to Allah shi aiko manzon Allah da shirya da addinin gaskiya me yasa li yuzhirahu ala dini kulli domin ya zama duk wata al'ada duk wata doka duk wani abu da ake kira addini addinin musulunci shine saman sa sai dai ka kwaikwaye shi ko ka yi shi walau kare wani shi ko mushrikaihi haka a cikin suratul mu'min ghafir kenan ko yake cewa inna lanansuru rusulana lalle mun yi rantsuwa sai mun man manzannin tare da waɗanda suka yi imani tare da su waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar duniyar da haka za a zo lokacin da hatta sanar da muke ciki da matsin tattalin arzikin albarkacin cika sharaɗi da wasu daga cikinmu suka yi wallahi sai Allah ya fitar da mu sai an zo lokacin da wani za a nuna masa kuɗi na halal ma ba na haram ba sai dan Allah ya hamu yana da nasa to wataƙila kuma ba yawan ne a gaban sa ba shi yana ganin iya abin da yake da shi ya ishe shi ya wurin Allah ba sai ya tsora wa kansa wani nauyin ba wasu yanzu abin kaman wasa amma maganar Allah da ta manzo Allah sun fi ƙarfin wasa kuma wa yau yawma yaqumul ashhad da ranar da abinci zai tashi shehu yau malayin fahu zalimina ma'aziratu ranar alkiyama su kuma azzaliman wala humul la'nat wala hum su'ud da za a zo lokacin da wallahi sai mun yi wa azzalimai dariya fal yawmal ladina amanu min al-kuffar yadhhabu ala al-ara'ik yanzuruna hal tughib al-kuffar ma kanu ya'maluna za a zo wannan lokacin wannan alƙawari na Allah Allah ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna kalmar mutafi mako ta farga ta gabata كان أهل الكيس وإن ذاك المكان أما إكان محكومة كتابة لعبادنا المرسلين من ذلك هذا أن تكون مدار الشكل تبعك إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالب لا كانت أن تتأذى الميضة فتولى عنهم حتى حين كذلك عليك من تارس الزوا من اللغة وأبصرهم زبامك بلو فسوف يكسرون ثم لا تقعيكم الله za a zo lokacin da azzalimi wallahi sai ya ji kunya fitowa takara ba wai saboda talaucin ba saboda shi ma ya san azzalimi a lokacin ko bayanin zalunci ne عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون hadisai da yawa a cikin sunan da Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo daga ciki akwai hadisin da Imamu Ahmad ya rawaice shi da al'imam abu jawo da imam bayhaqi da da yawa da cikin malamai hadisi ingantacce daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yake sabu zalla kuma yana cewa lallai ubangiji zai dinga tasar da mutane a cikin wannan al'umma bayan duka kullin shekara ɗari Allah zai tayar da waɗanda za su zo su sake jaddada wannan al'ummar addini wannan wani sun muna da fahimta a wannan hadisi sun zata duk shekara ɗari mutum ɗaya ƙwal za a samu kuma ba haka ba abin da masana hadisi suka fahimta shine ubangiji subhanahu wata'ala zai dinga tayar da mutane a fannoni daban-daban a cikin waɗannan shekarun ba za a yi waɗannan shekarun ba sai ka gani aƙida ba ta tafi ba gaba ɗaya sai Allah ya tayar da waɗanda za su tsaya tsayin daka wajen tsare janibin aƙida ba su bari aƙida a manta da aƙidan manzon Allah Sallama. alaihi bangaren abin da ya shafi ibada da fiqhu Allah ya tashi waɗanda su kuma su ne sojoji a wannan bangaren masu ba wannan bangaren tsaro da kariya bangaren da'awa da al'amur bin ma'ruf wan nahyi anil munkar a samu waɗanda su kuma aikin su kenan bangaren jagoranci da adalci sai an samu inda za su tsaya ta wannan bangaren zai yi wa a ɗau dogon lokaci babu su amma ba za a ce gaba ɗaya babu ba an rasa zai yi a wani bangaren akwai su a wani bangaren babu su. wanda duk ya duba tarihin al'umma ya san tun daga lokacin bayan lokacin annabi wasallam haka aka ci gaba da samu ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar wasu suka yi clearance suka yi ilani suka fito fili suka ce sun sun bar musulunci musamman waɗanda ba sai da musulunta ba musamman zan Allah sosai ba sallallahu alaihi wasallam sun zaci kuma annabi ake yi wa musuluncin da waɗanda kuma dama sun shiga ne saboda tsoron kar aikin musulunci ya faɗo kansu a mamaye inda suke wasu kuma suka ce to su dama gaskiya an takura musu ba da zakka don haka su sun daina ba da zakka suka fito ma suka yi tsageranci can sai ka ji wancan ya yi ƙarya annabta wannan ya yi ƙarya annabta ko sati ɗaya ba a ga al'amura su rinta can kuma ga daular fasha da daular roma su ma labari ya isar musu kowace kuma an samu ta majiyoyi cewa ga irin tanadin da suke wa musulunci dama kuma mazala su salama duk da rasuwarsa yana cikin tashin tashina da daular roma sallallahu alaihi wa to da yake Allah ya alƙawarin cika wannan addinin sai sa sai na abubakar a abin da zai kai wata 24 ba sai da al'umma ta lafa ta koma irin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama zafin manzon Allah sallallahu alaihi ne kawai baya tare da al'umma amma koyarwarsa da kwarjinin addinin da ya zo da shi yana nan kamar manzon Allah yana tare sallallahu alaihi wasallam kai aka ma ci gaba da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inda yana da aikin da zai ci gaba da shi kenan aka taho aka taho ana raye cikin wannan sai da aka zo dabda ƙarshen alkhilafatul rashida sai kuma munafikai suka sake dawowa musibu suka sake tsowa aka shiga cikin wani irin yanayi har dai aka tsara ta lokacin muawiya su muna jin cikin Allah ya kare da gare shi abu yana fada hannun daular bani umayya kuma sai abubuwa suka canja wasu shugabannin suka toza su sallah aka yi kaza aka yi kaza ana tsaka da sai Allah ya kawo umar suna abdulaziz a lokacin sahabbai to fa haka ake tai haka ake tai akwai lokacin da kiristoci suka malalo daga oruba suka malalo suka mamaye duniyar musulunci suka karfe biladu sham suka kafa tutar su a halar suka kwashe baitul maqdis sai dai zauna a wajen su kusan shekara 92 al'amura suka dagule duka arziki cewa al'amura sun suka cewa musulmai gaba ɗaya wasu sun fitar rai ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo imanin din nan wanda ya zo ya azabtar da waɗannan magiya Allah ya kwato sham ya dawo wa da musulunci haibarsa da kwarjininsa sai da ta kai in kana tafa ma in ba musulmi bane kan an tambaye ka kamar manta ka ce kai musulmi ya yi burin shi zai buɗe da maqdis amma Allah ya bashi da ya tafi ana tunanin yana mutuwa an gama kenan sai ga shi Allah ya ta da kansa din Mahmud zai da ya zo ma sai mantar da uban nasa ma a duniyar tarihi ya zo ya abin da kafin shi da sabon tuban da tarihi wanda sai da addinin Allah ya zama shi ne kaɗai karɓaɓɓen addini a ƙasa ya tana da mimbarin da zai hudu ba da shi in ya buɗe wajen makaris Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin fadawarsa Allah ya tayar da wanda ya haifi salahuddin ayyubi shi kuma a cikin shekara tara a hannunsa aka buga baitul maqdis aka rarraki fata aka yi duk abin da aka yi to haka fara rayuwar take ta tafiya duk bayan shekara da sai Allah ya tayar da waɗanda za su jaddada wannan al'ummar al'amarin addinin kuma haka za a yi ci gaba don haka kada ya asu ya shiga cikin zuciyarka kamar kokarin karyata abin da yake a cikin shari'a zai tabbata manzala sama ya faɗa kuma tsiyasa hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da sunan ibn maja daga abu ina basar kaulani allah ya kara da a gare shi wanda ɗaya daga cikin sahabbai ne da ya yi sallah tun tsofaffin sahabban madina ya yi sallah ya kalli baitul maqdis kuma ya kalli ka'aba sallar ibrahim yake cewa na ji manzo Allah kuma yana cewa inna Allah yasbi fi hadha ad-din darsa Allah zai ci gaba da shuka da shi a cikin wannan addini na waɗansu mutane waɗanda waɗannan mutanen za su dinga jaddada wato ba Allah zai dinga sa su su dinga yin aiki da Allah ya ce Ya fi ya ad-din gharsan yasta'miluhu a ta'ati wasu ta bangaren siyasa shugabanci wasu ta ɓangaren zuhudu da gudun duniya wasu ta bangaren ilimi da ya haɗa shi wasu ta ɓangaren dukiya da tsaye ta wajen aikin Allah wasu ta ɓangaren kyawawan halaye wasu ta ɓangaren da'awa da wa'azi ko da ba manyan malamai ba ne kuma haka za a ci gaba har a nake ƙasa saboda wannan al'umma wannan addini girman sa ya fi ƙarfin a ce mutum ɗaya in ya mutu ko wata ƙungiya da in ta kuskure shi ke addinin ya tafi a'a wannan ba a taɓa samun addini a ban kasa a tarihin duniya wanda yake da irin safiyar wannan addini a ko'ina na ce muku ku duba waƙi ku gani rayuwar yau da kullum akwai abubuwan da da yawa an mana nisa amma akwai abubuwan da mu ma kuma ƙaruwa muke haɓaka muke yanzu lalacewar jami'an tsaro da muke faɗa amma yanzu za ka iya samun soja ya kai matakin janaral a soja ko kusa da janaral amma tun da yake ko ta ba su gari baya fashin sallah asuba a masallaci baka taba jin labarin irin wayannan mutanen ba kaga soja da kayan sojojinsa ko dan sanda da kayan dan sanda yana karatun alqur'ani da da zai fito ya shiga musabaka wata ba ta sojoji ba sai sa'a iya kare shi zaka iya samun jami'in tsaro cikakken jami'in tsaro ko custom ko immigration zai ci wa'azi ya fashe da kuka saboda tsoron Allah ana iya samun sai dai waɗansu su ba su da ikon da za su iya canza wani abu amma wa ya gaya maka yau ko gobe Allah ba zai ba masu imani a cikin ikon da za su rike wata madafar ikon da za su iya canza tsarin wurin ba to ba fa dare hatta a cikin yan siyasar ba dai mu gani ba a yanzu amma ba mu sani ba ko akwai ko muna fatan Allah ya tayar mana da ire-iren su wanda za su kawo mana tsarin da zai fitar da mu daga cikin bakin zalunci da muke fama da shi haka mu za alaihi ya ya cikin hadisin muawiya inda bukhari muslim ya rawaito shi a cikin hadisin abdullahi dan amr dan ar al-imam uh, tirmidhi ya rawaito shi cikin hadisin sauban Allah ya kare da hakika a yi ce ba za a bushe ba a cikin wannan al'umma sai an samu yan mutane suna tsaye akan gaskiya ba sa jin tsoro ba wani wanda zai saba musu da zai cutar da su suna nan akan wannan tafarkin har sai lamarin Allah ya zo suna kan wannan wannan wannan tsari to kuma shi ma ka ɗauka ka raba shi a kowane bangare na addini to ƴan uwa muna buƙatar jaddada imani mu watsar da dukkan wasu kurafat mu kyautata aqidan mu dasa ƴaƴanmu da yaran mu akan kyakkyawar aqida mu sanar da su waye Allah mu koya musu san Allah da kaunar Allah jinyar su wannan wajibinmu ne a matsayinmu na ɗaiɗaiku kuma wajibin al'ummarmu ne malaman al'ummarmu ne malamai su fi ba wa ɓangaren aƙida muhimmanci da sulhu tsakanin zuciyarka da ubangiji ka san ma waye Allah tukuna domin ka samu rangwamen fadawa cikin saba wa ubangiji sannan kafin mu cika sharaɗin da Allah zai gwada mana abin da yake zai faranta mana rai fa dole sai mun bauta wa Allah cikakkiyar bauta ya ayyuhallazina amanu ka'u wa wa'budu rabbakum shi kuma wannan addini na in kai ne a yi maka in baka yi ba kuma ka ga abin da ba shi ke wallahi sai ka bauta wa ubangiji kuma in za ka sake ka bauta wa ubangiji duk masifa sai Allah ya ɗauke ka banda kai a ta to da za mu haɗu mu watsar da sabanin da ke tsakaninmu mu koyi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fashin bakin yadda ake yin ibada a aikata da kuma a magana to wallahi daga gyara ibadan mu za mu fara ganin gyara da kuma canji ya fara zuwan mana nan take sannan dole sai mun yi kokari mun gyara abin da ke tsakaninmu sai mun rage bakin ciki da kyashi da gulma da munana wa Allah zato da munana wa mutane zato dole wannan ɗan'uwan takarta mu sai ta dawo duk wanda yake ɗan'uwanka musulmi ne zama musuluncinsa zai iya ce tasa a wurinka in ma wani abu in na gyara ne ka gyara masa amma albarkacin shi musulmi ne ba wai don yana da kake ba ko dan jirgin ku ɗaya ko don unguwar ku ɗaya ko don bangaren ku ɗaya abin da ya fara haɗa ku kafin komai shi ne musulmi sai kuma kusancin da Allah da yi wa Allah da a rage idan muka gyara ka to za mu ga daidai kuma Allah subhanahu wataala zai gyara ka. sannan kuma dole sai mun yi hattara mun bi dukkan wani sababi da ake bi na rayuwa mu shiga makarantu ni karatu mu tai karatu ne na addinin ne na zamani sannan gwamnatocin mu su ji tsoron Allah har da ake ciki na jami'o'i abin fa ya fara kaskara an kai lokacin da rigimar daga asalin tsakaninta da hukumar asu zuwa gwamnati yanzu ta fara shiga tsakanin wasu bangarori na asun da wasu bangarori nasu ko kuma tsakanin wasu al'umma 'yan waje da kuma 'yan asu wanda kuma haka abin zai ta ci gaba idan kuma ba a ɗinke wannan farasar ba kuma ba wanda zai hukuma uzuri kuma za a rubuta shi a cikin baɗaɗen, wato da mummunan tarihi na wannan hukuma muddin har ta kuskura ta karasa wannan ahadin nata ba ta bi duk yadda za ta ba duk hanyoyin da za ta bi daga ta samar wa mutanen nan yata ɗaliban nan 'yan ƙasa ne suna da haƙƙin ilimi wajibi ne gwamnati ta sadaukar da dukkan abin da za ta sadaukar ta tabbatar da cewa 'yan ƙasar ta sun samu ilimi malaman nan la'alla bukatu ne da su kuma suna da kuskure a tsaya a kalli kuskuren su a gyara musu sa'annan kuma a lura da cewa hana su albashi ba karawar musiba ba ce da za ta iya haifar da musibu iri daban-daban yanzu wani in ya rasa kuɗi ba zai iya haƙuri ba sai ya yi haɗi wani in ya rasa haƙuri sai ya ci amana kuma ya tashi zai ci amana wanda bai ji ba bai gani ba ne yanzu lafuzza suke tafi fitowa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duk ba abu ne da zai iya siyar da al'umma ba sannan sai ميتا ميتا addu'a mi ta addu'a mi ta roƙon Allah subhanahu اللهم ول أمورنا خيارا ولا تول أمورنا شرارا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد